amma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau talatin ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari da talatin da takwas wanda ya yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan satumba shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafi na biyu bayan littafin Allah subhanahu wata'ala yau za mu tashi babu man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha aw itlafaha bismillahir rahmanir rahim babu man akhadha الرحمن nas babu mutumin da ya karɓi dukiyar mutane yuridu ada'a yana so ya biya yana so in ya samu nan gaba ya mayar da wannan dukiya au itlafa ko yana so ya hallakar ngani ko kasan mutanen da ke karban bashi suna da manufofi guda biyu akwai wanda yake karban bashi nan gaba zai maida kuma yana da burin maidawa insha Allah akwai kuma wanda yake karban bashi shi a zuciyarsa ya ci banza ba zai maida ba an gane ku to kowanne daga cikin wannan yana da hukuncin shi a wajen Allah subhanahu wata'ala haddathana abdul aziz bin abdullah al-uwaisi haddathana sulaiman bin bilal an saur bin zaid an abi al an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda an annabi sallallahu alaihi wasallam kala daga manzo sallallahu alaihi wasallam yace man akaza amwalan nas yuridu ada'aha duk wanda ya karɓi dukiyar mutane wato yana so a cikin burin shi yana so insha Allah ya mayar da wannan dukiyar in ya samu addallahu an Allah zai taimake shi ya biya bi ma'ana Allah ta'ala zai biya mishi wannan dukiya din wa man akhadha yuridu islafaha shi ko wanda ya karɓi dukiyar mutane yana so ya halakar da dukiyar atlafahu Allah Allah ta'ala zai halakar da shi to nan atlafahu Allah din nan Allah zai halakar da dukiyan ko kuma Allah zai halakar da shi mutumin kowanne daga cikin wannan malamai sun yi bayani akwai masu ganin tunda ya karbi dukiya a zuciyar shi ya ci banza a irin nashi tunani wannan dukiyar da ya karba ba zai mayar da shi ba to a talafahullah Allah zai halakar da wannan dukiyar an gane ko Allah ba zai ba shi damar biyan dukiyar ba fasara na biyu shi wannan mutumin Allah zai halakar da shi Allah zai shigar da shi cikin wuta Allah zai masa azaba kuma ji wannan ko kaga wannan hadisi idan mun dube shi da kyau za mu iya fitar da ainihin fikihu a cikin sa cewa man akhadha amwalan nas yuridu adaha duk mutumin da ya karbi dukiyar mutane yana so ya biya addallahu anhu Allah zai biya masa me ake nufi da wannan shin Allah zai biya masa a duniya ko Allah zai biya masa a lahira malamai sun yi maganganu akan wannan wasu malamai suka ce abin nufi Allah zai biya masa a duniya imana Allah zai taimake shi ya samu abin biya saboda yana da kyakkyawan manufa na biyan wannan dukiya ɗin to amma idan ka ɗauki su a haka me za ka ce game da sahabbai Wa'inda suke rasuwa ba samu sun biya bashi ba to su za mu ce ba su da nufin su biya bashi ne? Eh? akwai sahabbai mun karanta hadisi sahabban da suka rasu ana basu bashi ko? kuma su za mu ɗauka kenan cewa wa'annan sahabban tun da har rasu ana basu bashi kenan suna da mummunan manufa ne ba sai nufin biyan wannan bashi ba ko menene ake nufi da wannan an gane yayi kenan za mu ɗauka tun mutumin da ya mutu har ya zama to bai biya bashi ba za mu ɗauka kenan manufarsa ya karɓi wannan bashi ne domin ya ci banza shi haka ne abin yake? to yaya za mu yi fitar da fikiyon wannan hadisi duk wanda ya karɓi dukiyan mutane yana so ya biya Allah zai taimake shi ya biya ko Allah zai biya masa to wasu malamai saboda sarƙaƙiya na hadisi sai suka ɗauki wannan hukunci a lahira cewa idan mutum yana da kyakkyawan manufa ya karɓi bashi da tunanin cewa in sha Allah zai yi ƙoƙari ya biya sai Allah ya ɗauki ransa bai samu ya biya ba saboda wannan kyakkyawan niyya kaga dai idan mutum ya mutu wato da bashi ya mutu da haƙƙin mutane kuma Allah ta'ala baya yafa haƙƙin mutane shi ne aka ce kuma a nan wajen Allah zai biya masa bi ma'ana Allah subhanahu wata'ala wato zai bashi wani irin lada an gane ku Allah zai bashi wani irin lada wanda za a iya biyan wancan mutumin cikin sauki kuma ji wannan aiki sai Allah ya ka mishi lada ila misalin a ce a muka dauka cewa bashin da wancan ke bi ya kai yawan dubu sai Allah ta'ala ya ka mai lada lada dubu biyar sai a ciro wannan dubu a biya wancan mutumin ga ragowa kun san ai cewa aka yi Allah ta'ala baya ya fi wani ko mutum da baya ya fi wa kenan tabbas wannan mutumin sai ya karba hakkin shi gobe kiyama to tunda sai ya karba to Allah zai yarda wannan bawan Allah mai kyakkyawan niyya ya wulakanta eh tunda wannan bawan Allah na da kyakkyawan niyya ya rasu bai samu ya biya ba kuma babu wanda ya biya mai wannan bashi har ya zama to ya rasu har shi kiyama to sai Allah ya biya masa ta ya Allah zai biya masa shine bayanin da muka yi Allah zai bashi lada mai yawa wanda ta hanyar wannan lada za a ciro wannan bashi a biya sannan a samu ragowa ba kuma ya ce ko to da wannan ne za a warware shubhan mutanen da suke rasuwa ba su biya bashi ba kada a yi musu kyakkyawan kada a yi musu mummunan zato a ce duk mutumin da kaga ya rasu bai biya bashi ba ko ba a biya bai ba mugun mutum ne ba shi da manufa na biyan wannan bashi din shine dalilin da ya sanya Allah ta'ala ya hana shi biya kuma ya hana wani ya taimake sa an gane duk da akwai malaman da suka tafi akan haka cewa in dai mutum na so ya biya to lalle sai Allah ya taimake shi ya biya Allah zai taimake shi ta hanyar imma ya zama to shi da kansa ya biya kafin ya rasu ko kuma magadansa su biya mai ko wasu mutane su dauke masa kamar yadda muka gani cikin hadisin Jabir dan Abdullahi radiyallahu anhu kwaya ya wani wannan ko to kun ga an ce kuma wa man yuri yuridu itilafa duk wanda ya karba wanda yana so ya halaka da wannan dukiya ne tilafa hula akwai irin mutanen nan masu taurin bashi suna cin bashi ba da niyyar biya ba to irin wannan Allah zai halakar da shi Shi ne bayanin da muka yi go yawa Allah ta'ala zai halakar da shi saboda in ma ya hallakar da dukiyar ko kuma shi karan kansa Allah ya halakar da shi an gano wannan aiki to Allahu a'lam to sannan kuma a a cikin wannan hadisin malamai suna cewa a fihil had ibn hajar al-asqalani yana cewa fihil had ala tarki istiqali amwalin nas a cikin shi akwai kwadaitarwa akan barin neman cin dukiyar mutane mutum ya ringa neman ya ci banza wa targe fi husnil ta'diya da kuma kwadaitarwa wajen kyakkyawan biyan bashi inda almudayana idan mutum ya ci bashi wa annal jazaa karya yakunu min jinsil amal lalle sakamako yakan kasance daga cikin jinsin aiki imamu dawud yana cewa a cikin hadisin annan man alayhi daynun la yutiqu lalle cewa duk wanda akwai bashi a gare shi layi wakiku ba zai yanta kowa ba an gane ku in ana bunka bashi ba za ka yanta wani bawa ba mai kuma mutum ya yanta bawa wato sai gare ne gare biya bashi wala ya da ba zai sadaka ba wa in fa'ala rudda idan ya aikata za a tunkuɗe wannan yanci za a tunkuɗe wannan sadaka din kun fahimce ni ku? mutum ya misalin ana bin shi bashi sai kama kyauta ba gani to gara ka biya bashin da ka yi wannan kyauta ɗin an gane yi. to a cikin nan gaba ɗaya sannan kuma a cikin wannan hadisin akwai kwadaitarwa wajen kyautata biya da kuma tsoratarwa daga kishin haka kishiyar haka misali mutum ya zama to kullum a cikin zuciyarsa yana kyautata biya idan ya ci bashin mutane ya ringa sawa a cikin zuciyarsa da kyakkyawan niyya insha Allah zai biya to da wannan sai Allah ya taimake shi ya biya an gano wannan ko to wannan kenan kuma lalle waya na aiki gaba ɗaya suna kan niyya ne innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa lalle dukan ayyuka suna tare da niyya kuma lalle kowane mutum abin da ya niyya yake samu an gane ko sannan a cikin shi akwai faɗaitarwa game da cin bashi wasu malamai sun nuna a cikin wannan hadisin akwai faɗaitarwa ga cin bashi cin bashi ba aibi ba ne wannan hadisi ya faɗaitar ma cewa a ringa cin bashi ne mai ko mutum ya je ya yi sata ko mutum ya je ya yi roƙo gara ka ci bashi amma ka ci wannan bashi da kyakkyawan niyya za ka biya an gano wannan ko wato daga cikin magabatanmu akwai abdullahi bin jafar ya yi riko da wannan wannan fasarar cewa cin bashi yana da kyau an gane ko a cikin abin da ibn majah ya ruwaito da hakim daga ruwayan muhammadu bin ali da garin cewa annahu kana yastadi lalle ya kasance shi yana neman ma ya ringa cin bashi an gani sai aka tambaye shi aka ce me ya sanya kake yawan son ka ringa cin bashi sai ce na ji manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha ma'a da'in hatta ya kazi dainu lalle Allah yana tare da mai cin bashi har sai ya biya bashin sa in dai har mutum yana cin bashi da kyakkyawan manufa lalle Allah yana tare da shi bi ma'ana wannan iya ce khassa wato lalle Allah zai taimake shi Allah yana kallon abin da yake yi kuma zai taimake shi an gane wannan ko hadisin ibn hajar ya hasana hadisin an gane ku duk da cewa an yi saɓani a cikinsa akan wani mutum ana kiransa muhammadu bin ali imamul hakim ya ruwaito hadisin ta wata hanya banda wannan hanya ɗin ta hanyar kasimu bin fadal daga gare shi shi daga muhammadu bin ali da lafazin mamin abdin kana lahu niyya fi wa fa'idai ne babu wani bawa da ya kasance yana da niyya wajen biyan bashinsa illa kana lahu min allahi aun face ya samu taimako daga Allah kun ji wannan ko in dai har mutum yana da kyakkyawan manufa zai biya bashi to insha Allah zai samu taimako daga Allah subhanahu wata'ala an gano wannan ko to sai take cewa ita Aisha fa ana alkamisu zalika al'aun to ni ina neman wannan taimako din saka zan ringa cin bashi an gane ko hadisin kuma wato malamai sun kawo shahidi ta wata fuska daga ƙasim daga aisha radiyallahu anha a cikinsa, sa anna man ishtara shay'an bidaini wa tasarrafa fihi wa azhara annahu qadirun ala al-wafa wato lalle mutumin da ya sayi wani abu da bashi kuma ya ringi tasarrufi a cikinsa. kuma sai ya bayyana cewa shi yana da ikon ya cika alƙawari sannan kuma daga baya sai sabanin haka ya bayyana cewa wannan cinikin ba za a mai da shi ba shi a zahiri yana ganin kamar zai iya biya shi ba zai iya biya ba bai da ƙarfi ba za a tunkuɗe wannan ba za a jira shi har lokacin da ajali zai zo ya samu ya biya wannan bashi ne an gano ku to wannan kenan a takaice Allah Allah shi taimake mu na to nan babu wannan da shi eh na da shi wal da shi ya kawo wa kalbi ورجاله رجال إلا أن محمد بن علي لم يسمع من عائشة يا سامو شواهد حديث إلى ده أشياء شيء شواهد في حسن حديث نعم ابن حجر يا حسن حديث من شواهد نعم باب أداء الدين باب نبيا الديون باسسكا نعم. وقول الله تعالى da inda Allah ta'ala ke cewa inna Allah ya ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha lalle Allah ta'ala yana umurtan ku wato ku bayar da amana zuwa ga ahalinta wa idza hakamtum bainan nas kuma in za ku yi hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adl Allah yana umurtan ku ku yi hukunci da adalci kan ku zalunci mutane inna Allah ma ya'izukum bi lalle Allah ma dalla da abin da yake muku wa'azi da shi ai inna Allah ni'ima ma ya'izukum bi sai aka mai da shi ni'im ma ya izu kumbi a gani ni'ima ma lalle Allah ma dalla da abin da yake muku wa'azi da shi to da aka samu memun guda biyu suna da wasani sai aka samu ɗaya spoon sai aka shigar da shi sai zama inna laha ni'im ma ya izu kumbi lalle Allah ma dalla da abin da yake muku wa'azi da shi inna Allah kana sami'an basira lalle Allah ya kasance mai ji ne ko mai gani kaga wannan ayan yana nuna mana cewa bashi amana ne A gani ayan nan yana da faɗi sosai amma dai bukari ya kawo shi a nan ne akan maganar bashi idan mutum ya ci bashi ya san cewa amana ya ɗauka tunda amana ya ɗauka dole ne ya biya bashin nan Allah yana umurtan ku ku mayar da ainihin amana zuwa ga mutanenka idan ka ci bashi lokacin biyan bashin yi, lallai ka biya wannan bashi nan ga mutumin da ya baka bashi amma yanzu abin mamaki an ce yan uwa sai ga mutum basalabi yana da awon sunna amma kuma kaga ya ci bashi ya biya an gane ku to irin wannan ba mu mummuna abu bane ya kamata irin wannan mummuna hali kada a same shi a wajen ɗaliban sunna ya kamata ɗaliban sunna da ya ci bashi ya zama to burin shi yana gaggawa ne don ya biya an gani amma yanzu cewa ake bashi hanci ne a yi wai ba shi hanji ne babu wanda bai da hanji saboda haka don mutum ya ci bashi bai biya ba ai ba shi kaɗai ba ne wasu ga mutane har suna alfahari da cin bashi saboda haka cin bashi da nufin cewa mutum ba zai biya ba hallaka ne an gane ko to shine Allah yake magana a nan wajen na'am حدثني أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن العامش عن زيد بن وهب عن أبي الزر an karbo daga abisar radiyallahu an kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam falamma absara yani hudan to a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya hango ya hango me ya hango dutsen uhudu qala ma uhibbu an an tahawwala li dhahaban yamkusu indi min dinaru sai manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa ba so ba na so a ce uhudu ya juya gaba ɗaya ya koma zinari ba na so a ce dutsen uhud ya rikide gaba ɗaya ya koma zinari ya kusu indi mu dinaro a ce wai dinari ɗaya ya zauna a waje na sauka salatin fiye da kwana uku a gani a ƙaddara wato a ce dutsen uhudu ya rikide gaba ɗaya ya koma zinari an gane ku to ba zan so a ce wannan dukiya ɗin ba wato ya zauna har kwana uku ba ko ya zauna biyar da kwana uku ba zan so a ce kafin kwana uku wato na sarrafa shi inda ya dace in ana biya na bashi biya in naga wani mutum na buƙatar taimako wani taimake shi in naga addini na na buƙatar taimako wani taimake shi an gane ko wannan dukiya ba zan so a ce ya wuce kwana uku alhali yana waje na ba alhali dukiyar akwai masu buƙatar shi in ma ya zama to iyalai na na buƙata ko ya zama to talakawa suna buƙata ko ya zama to musulunci na bukata ko dai abin da ya kama da wannan an ga ko in dai har akwai mai bukata to ba zan zo in boye wannan dukiya in hana ba bukata ba kun gane wannan ko illa dinaran usibu lidaini sai dai dinari wanda zan yi dafon shi zan boye shi don biyan bashi shi ne kawai zan ajiye a wajena dinari ne wanda na ajiye don biyan bashi a gani amma duk wanda ba wannan ba insha Allah zan zarafa shi da ya dace kenan shi dukiya ba wai ana neman shi don karan kanshi ba ne ana neman dukiya ne don amfani shi kamar yadda mutum ba wai yana siyan mota ba ne zai ta kallon mota ko ba wai yana siyan mashin ba ne zai ta kallon mashin ba wai yana siyan doki ba ne zai ta kallon doki mai amfanin doki hawa to idan ya zama to dokin nan baya hawa dokin nan sai zai ta ba doki a doki to doki dai kenan ke hawansa an gane ko to ya zama to Allah ya baka wadata wadata ne baka kulawa da iyali da kyau iyalanka ba sa jin daɗinka. ka ƴan uwanka ba sa jin daɗin dukiyarka mutanen unguwanka ba sa jin daɗin dukiyarka sa'annan musulunci bai jin daɗin dukiyarka musulmi ba sa jin daɗin dukiyarka al'umma ba sa jin daɗin dukiyarka to me amfani wannan dukiya wannan dukiya ya to wato ka to kai ne doki ko kai ne jaki dukiyar shi ke hawanka kun fahimci wannan ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana wato yadda ake sarrafa dukiya in har kana so a ce kai ne kake sarrafa dukiya ba dukiya ke sarrafa ka ba to ga yadda ake da dukiya ne an gane wannan ko na'am sun matsala sa'annan sai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce innal aksarina hum al aqallun hum al aqallun kaga mahallin shahid na wannan hadisi shine illa dinaran ursidu litayn sai dai dinari wanda nayi dakon shi ne don wani bashi an gani kaga manzo Allah yana dakon kuɗi musamman da ya biya bashi to sannan sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi aksari na aktharina humul aqallun lalle wanda suka fi yawan dukiya su ne suka fi karanci a cikin aljanna kun gane masu yawan dukiya su suka fi karanci a cikin aljanna kana mamakin wannan ne kullum ina yawan kawo misali ku ringa duba masallatai in ana karatu ko in ana wa'azi wato manya-manya masu kudi guda nawa ne a cikinsa yanzu dai a wannan masallacin wane ne mulki biloniya wane ne biloniya wane ne biloniya a kawo mana guda ɗaya a nan ba shi ne nike magana a ba maki wayan kila samu dan a samu sai mutum ya mallaki miliyan ɗaya ko miliyan ba ya samu ai zan ka san a da a Najeriya duk mutumin da ya mallaki miliyan wallahi ya kalle shi a da akwai sanda wani wani siyasa dan NPN ana kai shi a bisa a killoyi shugaban NPN lokacin da ya mallaki miliyan ɗaya sai da ya yi aji ya kira mutane yana farin ciki ya mallaki miliyan na farko a rayuwar shi a lokacin in kana da miliyan ɗaya za shi kai miliyoniya ne fa yana da kuɗi amma yanzu don kana da miliyan ma mai miliyan zai baka in kana da miliyan ɗaya da za a baka shi a ce ka dinga cin abinci kai da matan da 'ya'yanka ka biya kuɗin makaranta shekara nawa ne in ya yi wuta wallahi shekara ɗaya in dai za ka yi ce ba ne yadda ya kamata sannan kuma ka ɗauki biyan kuɗin boko da islamiyyar yaranka ka biya kuɗin wuta ka biya kuɗin ruwa ka biya kuɗin kaza wallahi karewa zai amma a da mutumin da ya mallaki miliyan zai iya shekara 20 ko 30 kuɗin bigarewa don kusan kuɗin najeriya ya lalace da yawa yanzu mutumin da ya mallaki miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku ba wani mai kuɗi ba ne shi sai dai mutumin da ya fara mallaka daga miliyan goma zuwa sama shi ne za a fara tunanin ana yaban shi yana da kuɗi an gane wani ko to a nan abinda muke magana a nan manzo sallah sallar ya gaya mana lallai mafi wato inda aksari wanda suka fi yawa kowa yawan dukiya sun suka fi ƙarancin su ka fi karanci a aljanna ba su da yawan fiye a aljanna an gani wanda suka fi yawa a aljanna su ne wa talakawa ba muka yin hadisi ba shan hadisi nan na bukari ati babin janna a ba shi ba su bil janna ko kuntu ala babin janna fa kana ahammatu man dakhalaha al masakin wa ashabul ma mahbusun ko wa ashabul jadd mahbusun wato na tsaya a kofar aljanna fa kana ahammatu man dakhalaha almasakin sai zaman to mafi yawan wanda suka shiga aljanna talakawa wa ashabul jadd su ma abota ta goma shi ma abota arziki ma abusun an tsare su ana musu tambayoyi ina ka samo dukiya kaza da ka samo shi mai kai da shi wa da wa ka taimaka ma addinin ka mai kai masa an gane wannan ko sai ce gaira anna na na qad umira bihim ila na sai da cewa su yan wuta an yi umarni da su zuwa wuta to mafi yawan masu dukiya kaɗan ne kawai za su shiga aljanna nan ba ana nufin mallakar dukiya haramun bane ba kada wani ya yi mummunan fahimta cewa ashe neman kuɗi ma haramun ne to ba abin da ake nufi kenan ba a in haramun ne me za ku ce kan ayan nan Lantana tanalu birra tun tunfiqu masu tuhibun ba za ku samu matsayi na masu da'a ba har sai kun ciyar daga abin da kuke so da za ku ce kan wannan da me yake ciyarwa da dukiya hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum shin ba ku so in nuna muku wani kasuwanci wanda zai kwace ku daga azaba mai radadi kamar mutane sun ce muna so ya Allah suke to ku yi imani da Allah da manzansa sannan kuma ku yi jihadi fi sabilillahi da dukiyoyinku da kawo kanku kaga ya ka fara magana kan dukiya duk wani harka gaba ɗaya in babu dukiya baya yiwuwa an gane ko harkar duniya ko harkar lahira in babu dukiya baya yiwuwa in ana so a yi da'awa sai da dawa zuba karin magana cewa wai an ce wai da'awa in babu dawa wai sai a yi dawa eh da'awa in babu dawa sai a yi dawa hmm? in ya zama tu ana so a yi da'awa sai ya zama tu malaman da suke da da'awan suke yin da'awan ba su da dawa ina za a fara? sai dawa kuma shi ne ashe harkar addini ma yana buƙatar dukiya shi nan mun zo sallah wasallam yana yaba mawadata zahaba ahlud dusur bil bil ujur annabi ya ce ma'abota arziki ma'abota wadata sun tafi da lada an gane ko kuma sahabbai sun faɗa haka annabi kuma ya goyi bayan su sahabbai sun kai ƙara wajen manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam cewa ya rasulullah zahaba ahlul dusur ko zahaba ahlul dusur bil ujur ma'abota wadata sun tafi da lada annabi ya ce me yasa suka ce yusalluna kama wayan sun muna kama sun. wa ta saddaquna bi buzuli amwalihim yace mawadata suna sallah kamar yadda muke sallah suna azumi kamar yadda muke yi amma kuma gashi nan suna yin sadaka da raran dukiya wanda mu ba ma yi ba mu da shi kun gane wannan kuma annabi can karshe annabi ya ce musu zalika fadlullahi yusihi man yasha wannan fadalan Allah ne wanda ya ba wanda yake wanda Allah ke ba wanda ya so ashe da mutum zai sarrafa dukiya yadda ya dace to zai samu daraja mai girma a wajen Allah subhanahu wata'ala abin da yasa annabi ke cewa innal aktharina humul aqallun lalle wanda suka fi yawan dukiya sun kafa karanci a aljanna abin da yake nufi ga mutane mafi yawan mutane mawadata wato shedanin na zama babba ne za ga mutum kafin ya samu wadata sai ce ma billahi lalle in na samu dukiya zan taimaka ma addini na wallahi in na samu dukiya zan ringa taimaka ma talakawa wallahi zan yi kaza zan yi kaza falan ma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallawhum muridun a lokacin da Allah ya ba su falalansa sai su ruwa da shi an ce mutum na ƙara samun kuɗi yana ƙara zama marowari an gane yana ƙara kuɗi yana ƙara kuma son kuɗin sai ba ke cewa wai mai kuɗi ya fi ka son kuɗi ku fahimci wannan to sai ga lokacin da kake tunanin ai wani yanzu yayi kuɗi ana tunanin zai taimaka ma addini ana tunanin zai taimaka maka kasuwa lokacin zai zama kankamu kuma ina ko to shine annabi ke magana nan wajen lalle mafi yawa wanda suka fi yawa dukiya su ne suka fi karanci illa me illa man qala bil mal illa man qala bil mal za wa za sai dai mutumin da yake bika dukiya yake bika dukiya haka haka haka wannan shine wanda ya tsira kenan dukiyarsa yana infaƙin shi wajen taimakon addininsa yana infaƙin shi wajen kulawa da iyalansa yana infaƙin shi wajen taimakon al'umma to wannan shine wanda dukiyarsa zai yi mai zai amfane shi illa man kala anan wajen ai sai dai wanda yake miƙawa wanda yake miƙa dukiyarsa haka za wa haka za an gane ko wa Shara abu shahab bayna yadayhi sai abu shahab sai ya ishara gaba gare shi haka za wa haka za yana miƙawa mutane yana miƙawa gefen dama da gefen hagu wa qalilun ma amma wa'annan kadan ne kwarai daga gaske haka ne ko haka bane da a ce masu kuɗi suna yin aiki da wannan hadisin da talauci ya rabu cikin al'umma za ga mutum multi-biloniya ne ya rayu a cikin unguwa ga mutane suna zaune ba su da aiki dan abu kadan zai yi a samu aiki zai yi wani kaɗan siyan mai baro ya samu aiki kawai ka siyan mai baro kawai ya ringa turawa ya je ci abinci shi yana buƙatar jari ne kawai na dubu biyu ko jari na dubu goma ko jari na dubu ashirin wanda in ka bada wannan abin ba za ka ji komai a jikinka ba amma sai ki bayarwa an gano ko su irin wayannan suna da yawa wani yana buƙatar siyan mai mashin ne ya je a shafa wani yana buƙatar siyan mai keke na kai to da mutum zai dan yi budget na kuɗi ya cire dan ko miliyan goma ba kawai ya ajiye ce ko wannan kawai na taimakon mutanen unguwa ne in mulki biloniya ne zai cire wannan kuɗin ba abin da zai ji a cikin shi kuma idan ya yi wannan zai samu amsuwa a wajen mutanen unguwa zai zama to mutanen unguwan nan duk abin da zai cutar da shi ba za su yadda ba saboda sun san cewa ya damu da su sun san cewa yana kulawa da su amma sai ga mai dukiya ya rayu cikin al'umma ba su fa'ida da shi ba tsakaninsu da shi zai zage-zage kuma sai ya ringa cewa wai mutane na hasada da shi a'a to ga mutane suna cikin tsanani kuma kana da iko ka taimake su kuma ka taimake su ko a jikinka ba za ka ji komai ba amma ka ki yaya za a yi ba za su jawo shinka ba an fahimci wannan ko to wannan shine abin da annabi ke nufi wa qalilun ma yan kadan ne su kwarai da gaske irin wayannan mutane masu mika dukiya ga bayan Allah ya ce wa abu zar ka tsaya inda kace tsaya nan wa taqaddama ghayra ba'idin sai abu zai ya dan ya ɗan ƙara gaba babu nisa ko annabi ya dan ƙara gaba bai yi nisa sosai ba Ba na'am fa sauta sautan sai na ji wani sauti faratu an atiyo in ji abu zar ko hmm. sai na yi nufin in je wajen sautin ga me yake faruwa da annabi ne summa tu ƙaula. sannan sai na tuna da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa makanaka hatta ka wato ka tsaya inda kake kada ka zo har sai na zo wajenka sai na tuna da wannan magana sai na ki zuwa ma da akultu ya rasulullah a lokacin da ainihin annabi ya dawo sai na ce masa ya rasulullah allazi sami'tu aw qala as-sautu allazi sami'tu ya rasulullah abinda naji din nan wai menene ko kuma sautin da naji din nan ya rasulullah menene shi Kala wa hal samita sai nace dama ka ji wannan sauti ai ban san kaji ba qultu na'am sai nace na ji sautin mana na'am qala atani jibril alayhi salam atani jibril alayhi salam sai annabi ya cewa mala'ika jibril ne alayhi salam ya zo waje na qala man mata min ummatika la yushrik billahi shay'an duk wanda ya mutu daga cikin al'ummanka ya rasulullah wato bai taba hada Allah da komai ba da janna ya shiga aljanna ya gama in dai mutum ya mutu daga cikin al'ummanka bai taba hada hada Allah da kowa ba ya shiga aljanna ya gama annabi ya kawo shi da sigan maji domin ya tabbatar ma cewa lalle zai shiga aljanna din qult sai na ce wa man fa'ala kaza wa kaza sai na ce wa in fa'ala kaza wa kaza shin ko da ya aikata zulubi kaza da zulubi kaza ko da yayi zina ko da yayi sata ko da yayi kaza in dai bai taba shirka ba zai shiga aljanna Allah ce na'am qala na'am haka abin yake an gano wannan ko kaga wannan gundarin wannan hadisi yana daga cikin abin da yan bid'a suka jahilce shi yan bid'a kamar khawarij da mu'tazila suka ce ai wannan hadisin yana kwadaitar da mutane su yi zina hadisin nan yana kwadaitar da mutane su yi sata su yi saban Allah tunda an ce ko da yayi zina ko da yayi sata kun gane ko ahlus sunna suka ce wato wannan yana daga cikin matsala na yan bid'a wato ba sa fahimtar abu yadda ya kamata musamman 'yan hawarici suna da kwakwalwa mai rauni kwarai da gaske ba sa yin nutsu yi baɗi, su fahimci ma'anin nasi ba sa yin haka shin wannan maganar da manzan Allah ya sallar sallar wasallam shin yana nuni ne akan cewa yin zina halal ne ai idan mun duba wannan hadisi kamar yana nuna mana girman zina da kuma girman mai sakata tunda shi Abu zari ya ce wa in zina wa in saraka ko da ya yi zina ko ya sata kenan da zina da sata babban zunubi ne sosai hmm. sai annabi ya ce tabbas wa in zana wa in saraka ko da ya yi zina ko ya yi sata ya ƙara cewa ya rasu wa in zana wa in saraka ko da ya yi zina ko ya yi sata annabi ya ƙara ce mai ko da ya yi zina ko ya yi sata ya ƙara mai mai zina uku annabi ya ce ko da ya yi zina ko ya yi sata laraga mai an bi abin zai wato akan turmuza hanci na abu wato mana ko abu zar ya ki ko ya so haka abin yake hmm. an gane kenan wannan ya nuna malami baya zuwa ya zaman to kawai abin ɗalibai su ringa tura shi zuwa wani waje ya zama malami shi ne jagora ba wai ɗalibai ba a ganin wajen dalibi yana so ya tura annabi don annabi ya canza fatawan ya maimaita su uku annabi ya tsaya kyam ya nuna shi ne malamin na maka gane ko da abuzar yana so ko baya so haka hukunci yake an gane ko amma wani malamin sai dalibai su tura shi zuwa ga me zuwa gaban ra'ayinsu sai ya duba me dalibai suke so sai ya kuskure ne wannan kuna da wannan ko to wannan hadisin ya nuna mana ashe zina da sata babban zunubi ne amma ko baya dawo da mutum me a cikin wuta amma yana me yana rage wa mutum imani idan mutum yana zina imani shi raguwa yake in yana sata imani shi raguwa yake in yana caca imanin shi raguwa yake kaɗan kaɗan kaɗan idan mutum ya yi wasa kullum imanin shi na raguwa to wannan raguwan imanin zai iya tura shi zuwa ga shirka kun raguwan imani kullum mutum na zina yana sata imanin shi na raguwa to shaidan zai iya samun galaba akan cikin sauki dama shaidan na samun galaba ne ga masu raunin imani ko idan kana da raunin imani cikin sauki shaidan zai samu galaba akan ka saboda haka idan mutum yana zina yana sata kullum yana rage makan shi imani wani kaso na imani na raguwa kaso na imani na raguwa sai a wayi gari imani ya yi rauni irin raunin da shedan zai iya wasan kura da mutum shedan zai iya cirewa mutum imani sai mutum ya yi rinda kenan zina da sata ba kafirci ba ne hmm. amma suna iya janyo mai kafirci an gano wannan shi ne abin da ake nufi suna da حدثني أحمد بن شبيب بن سعيد حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة الله يقرأ بشي يا شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانزل إيرا صلى الله عليه وسلم يا شيء لو كان لي مثل أهود ذهبا da ya kasance ina da misalin dutsen uhudu na zinari ma ya suruni Allah ya murra alayya salatun wato ba zai faranta mun rai ba a ce kwana uku ya wuce a gare ni wa a ce ina da wani abu daga cikin sa ba zan ji daɗi ba a ce kwana uku ya wuce wai wani abu ya rabu ina so kafin kwana uku ya wuce duk abin da ya kamata in yi ma addini na nayi abin da ya kamata in yi ma iyalai na nayi abin da ya kamata in yi wa al'umma musulmi nayi abin da ya kamata in yi wa musulunci nayi abin da ya kamata wa sauran al'umma nayi an gane ko to wannan shine abin da manzo Allah ya karantar da mu sallallahu alaihi wa sallam dukiya ba shi da wani amfani in ba a yi infake shi ba illa shay'un ursiluhu lidayn sai dai wani abu wanda nayi dakon shi dan biyan bashi mahallu shahid babu ada'i duyun na ko hmm. ashe biyan bashi wajibi ne eh rawahu salihun wa uqailun salih ya to da uqail al-zuhri an gane ku to wannan shine na wannan hadisin ya nuna kenan ka tattalin hadiyan kuɗi to wani ya yi tambaya cewa wannan hadisin na nuna ka'ai tattalin ajiyar kuɗi a hadisin bai nuna ka'ai tattalin ajiyar kuɗi akwai kuma hadisai wanda ke nuna mana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin budget din shekara guda hmm. idan aka yi yaki aka samu fai'u wannan fai'u manzo Allah yana diba daga cikin wannan fai'u ya ɗibi kudin da zai yi budget din shekara guda da shi an gane ko sai zama to ya sai abinci wato ya mallaki abinci da shi ya mallaki da abin da iyalansa ke bukata da shi kaga na wadai an aji sannan kuma akwai hadisai da dama da suka nuna mana cewa wato ana ajiye dukiya amma wannan annabi na gaya maka ne ga mutumin da yake da imani irin nashi akwai wanda imanin shi ya kai irin na manzon Allah din wanda zai zama to baya aje ko kwabo in samu dukiya nan gaba zai amfani da kawai nan take zai amfani da dukiyar sai ya jira wani dukiyar manzo Allah ce da wannan sai kuma irin sa Bakar ne Siddiq wanda aka ce masa manzal ladhi yuridu Allah ardan hasana wane ne zai ba Allah rance rance mai kyau fa yudha'ifahu lahu adhafan katira Allah ya ka mai wannan dukiya ninki masu yawa Umar ya ce insha Allah dama Abubakar ya saba dama in aikin alkhairi ya zo ya mun fintinkau to yanzu lokaci ya zo wanda zan yi Abubakar fintinkau umar ya zo ya kwaso dukiya niki niki dukiyar da ya mallaka ya kwaso ya kwaso ashe rabi ya kwaso yana da miliyan biyar sai ba da miliyan biyu da miliyan biyu da rabi sai annabi ce ya umar mai ka bar wa iyalanka ta ce ya lalla na bar ma iyalai na rabin sa can sai ga abubakar ya zo da dukiya niki niki niki niki niki niki sai annabi ce ya kai umar ya kai abubakar mai ka bar wa iyalanka ta ce ya lalla taraktu lahumullah wa rasulah ce na bar musu Allah da manzansa shi ke ba abin da ya bari Haka mutumin da ya san imanin shi bai kai ga haka ba ka da yi domin sai kuma yana batu na fatan gani duk abin da ka mallaka gaba ɗaya ka miƙa shi ka koma gida babu su babu na tuwo ka koma ba ka iya yin komai misali ba kowa ke iya yin wannan ba an ce wannan zina idan an faɗo lam yusrifu wala yaqtu mutane su ne wanda ɗan suna shiyarwa ba sa barna ko ba sa ƙauro wa kana bai da zalika muhamma wato suna tsayawa tsakanin haka a na tunda dai ba sa barna ba sa ƙauro ba sa cinye dukiyar duka kenan an gano wannan ko ba sa cinye dukiyar duka suna iya ajiye wani abu dan nan gaba musulunci bai hana ka ajiye wani abu dan nan gaba ba in kana da dukiya ka tara dukiya ka ajiye amma kuma ka rinka fidda zarka abinda Allah ya wajabta ma fidda zarka da kuma taimakon addininka daukar nauyin iyalanka daukar nauyin yan uwanka daukar nauyin kaza amma sauran abin da ya rubu a je shafin ki banki an gane wani ko nan gaba idan bukata ta taso ka fito da shi ka aiwatar da shi kuma jin ko saka imani mataki mataki ne wannan shine so da kaga a cikin sahabbai ai akwai akwai multi billionaire akwai irin su Usman bin Affan yana ajiye dukiya akwai irin su Talha bin Ubaydullah yana ajiye dukiya akwai ire-iren su wanda da can talakawa ne amma sun zo sun zama to masu dukiya suna amfani da dukiyar nan kuma suna taimakon addinin su kuma suna ajiye wani abu ba haramun bane da irin su Abdurrahman bin Auf eh na'am eh ai shedan da yake ce ma za ka kare shedan ne in kana so kai kyauta sai ka duba ne da kar ka dauko babban dan wani lokaci zaka mutum ba abin da ya so ya bayar yake bayarwa ba wani lokaci kawai ka tura hannu ka dauka na kada kulera hamsin sai ga sai ga shi ka dauko dubu daya sai mutum ka ga yana jin nauyin to inda ya ga dauko zai ji nauyin mai sai ya bayar yana ta ƙunan zuci ya bayar ne akan dole ba abin da ya niyya ke nan ba gani to shedan shi ke ma alƙawarin talauci a shedan ya yi da kumul faƙar wa ya amuru kumbin fasha shedan yana muku alƙawarin talauci a wajen infaki in ka bayar za ka talauci in ka bayar kuɗin zai rabu amma yana umurtar ku da alfasha shedan zai ce kashe kuɗi ga 'yan kwallo. kashe kuɗi wajen zina ka ba mace ai za ka ji daɗi ne hmm. duk wani abu wanda ya shafi alfasha da ainihin ta'addanci shedan zai ziga ka kashe kuɗi amma wajen addininka wajen iyalanka ba zai ga mutum bai so ya kashe wa iyalanka kuɗi sai ga mutum gashi da dukiya amma iyalanka ba sa moran wannan dukiya ne wa ya billah na'am ya ta hankali shi ya to ya yi sauri ya gyara niyyarsa in dai ya sa ba da niyya ba bai da lada amma ya yi sauri da ya riga ya bayar ya gyara niyyarsa ya zama to fi sabilillah kada ya zama to ya yi asara abin da ya bayar hmm? dan hadisi ya ce wa inna ma li kulli imrin ma nawa kawai kowane mutum yana da ladan abin da ya niyya ne wannan shi wa alaikum salam na to wani ba Allah ta ko dan ba jama'a ne ba za a nemi taimako ba me neman ina ma manta me neman taimakon ne bai motsa ba masu neman taimako ai wannan ba zai hana a nan ya ba ila samu ila samu ga generator ma ce ake igiya ya tsinki ana zuwa kuna generator ɗazin nan igiyar generator ya tsinki to shi yasa muka tashi da wuri ba wai lokaci ya yi bane ba saboda tsoron kada wutan ya mutu wutan na ta mana ishara cewa ba ya kusa mutuwa kuma idan ya mutu babu janareto saboda ya lalace igiyan ya jinki kaga kenan dole kai gyara na oke yau ne yau ne abin nan to eh, mu bai da kashi ta kimin zuwa kashi shi abin da ya shafi gidauniya din zai kai sati mai zuwa insha Allah gobe gobe Allah ya kai mu za mu ƙara sanarwa cewa gidauniya sati ne mai zuwa insha Allah Allah shi taimake mu Thank you. ya kai mana minti goma na